hira ta da kakakin hukumar 'yan sandan jihar gombe ta waye tarho dsp ahmed usman ya shaida mini cewa rikici tsakanin al'ummar shangomawa da ke karamar hukumar shangom da kuma makwabtarsu tangalin kasar billiri kan faru kowane shekara musamman a lokacin damina a sanadiyar mallakar filin noma da ke kan iyakar kananan hukumomin biyu. Matsalan da ke faruwa ya biyo bayan kananan kananan matsaloli da suke aukuwa ne wadda ka sani shekara da shekaru kowane lokaci damuna ya yi akwai aukuwan al'amari irin wannan a wannan bangare na jiha wato abin da ke akwai a wani lokaci wannan damuwa yakan faru ne tsakanin su manoma da kuma wato harkan abin da ya shafi rikicin filayen noma ko kuma abin da ya shafi rikicin wato filaye tsakanin wannan shangon da kuma billiri. A ripotin da 'yan sanda suka samu akan wasu mutane ne suka zo su suka shigar ma wannan kauye na kufayi. Kufayi ɗin kauye ne da ke cikin billiri. to a rikotin da muka samu mutane da suka kawo ripotin dai sun ce mutane ne daga can ƙauyukan da ke bangaren shongom to kaga bincike na dan sanda yana kai tun da kwamishinan yan sanda ya je wannan waje a yau ma yanzu magana da nake maka akwai tawaga mai ƙarfi wadda mai girma gwamna ya kafa tare da shi ah, shugaban tafiya din wato kwamishinan yan sanda na jihar gombe cpo na yiwa za a je kuma har yanzu wannan waje za a ci gaba da sasanta mutanen da suke wannan rikici labarin da ya zo ma hukumar yan sanda dai a jiya shine mutum ɗaya ne wani wanda ake ce ma inde wato kaman security guard ne shine mai gadi kenan a wata makaranta ta ekwa da ake ce ma ekwa Geological college a nan garin kufa din inda rikicin ya fara shine wadda su waɗannan mutane da suka zo suka fara mishi ake tunanin sun ji masa ciwo kuma da aka kai shi asibiti likita yake cewa ya rasa ransa amma banda wannan babu wani kuma rahoto game da wani kisa ko wani abu da muka samu Tunda jiya muna wajen har zuwa karfe shida na yamma inda yan sanda suka ci cire duk abubuwan da aka sa a hanya daga abin da ya shafi cewa hanyar yola suka ci gaba da wucewa. to kuwa yanzu kun iya kama eh. wasu a ciki wani hali ake ciki. a yanzu dai um, shi mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ajiye wato abinda ake ce ma unit na mobile force da suke can tare da special anti-robbery squad namu suna nan suna uh, wato nedo da doka da oda a cikin garin dan irin wannan idan rikici ya faru abu na farko da za a yi shine a hana faruwansa ko kuma hukuwansa a sauran wasu al'amuransu wajeje da ke cikin gari da kuma ƙauyuka daga baya alabashi uh, abin da kuma ya biyo baya duk wanda aka kama da hannu a ciki hukuma za ta hukunta shi ba za ta yi kasa zuwa ba. To gwamnatin jihar Gombe ta ce wani abu a kai? Kwarai da gaske a gwamnatin jihar Gombe a jiya mai girma gwamna shi da shi turu mataimakinsa wato honorable Charles Iliya sun yi ɗaɗɗauki na gaggawa inda suka haɗa kansu jami'an tsaro a wani al'amari a wannan waje magan da yake maka yanzu ma suna nan suna mitin tare da ishi mai girma gwamna da kuma sauran jami'ansa na yadda za a je a kuma kwantar wa jama'a hankali a kuma sasanta jama'a da suke famanta da zaune tsaye a wannan bangare na jihar kakakin hukumar 'yan sandan jihar gombe kenan ahmed usman da bayani dangane da rikicin kan iyaka da ya faru a tsakanin kananan hukumomin shangon da kuma liri abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria.